أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا صالحا وقال وقال إنني من المسلمين muna nan abin na cikin darasinmu a cikin abin na suratu fusilat idan ba kumanci ba jiya mun kwana aya ta talatin da biyu wato ƙarshen aya ta talatin da biyu da talatin da uku za mu tashi insha Allah sun shara'a sannan Allah ya shiga fi bayanin sifatil wa'izi a cikin bayanin sifofin mai wa'azi wato sifofin da ya zama ya kamata mai wa'azi ya zai ya sabantu da suwa wa zikira adabil wa'azi da kuma ambaton ladubban wa'azi wal irshadi da shiryawa wa qala mukhadiban lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wato yace yana mai magana da annabi idhu wa sayyidud du'ati don annabi shine shugaban masu da'awa duwayen da ka kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala annabi ne shugabansu faƙala ya ce wa mana asana ƙaunar ba wanda ya magana mai kyawo ai la ahada asana ƙaunar babu wani guda wanda ya magana mai kyawo mai da a'ilan lahi bi tauhid bisa ga wanda ya kira zuwa ga Allah ya ce a kadaita Allah a yi masa tauhidi sannan bayan ya yi kira zuwa ga Allah wa amila salihan shi ko ayyuka ne duka bangarorin ayyuka ne ya yi ƙoƙari ya yi ayyuka salihai wato ayyuka na ƙwarai sannan wa ni mina musulmi na kuma yace ni ina cikin musulmai kala zalika ibtihajan ya faɗi wannan ni mina musulmi ya faɗi wannan ibtihajan wato zana abin nan jin daɗi da kuma abin nan sha'awa wa ibtihajan bil islami don jin daɗi da musulunci wa farahan bihi don farin ciki ne da musulunci wata kaza lahu dinan kuma don riƙon addinin musulunci ya zama addini gare shi wal ayatu ammatu ayan nan ta hada kowa da kowa liman istajma allahu tilka sifat wanda duk wayannan sifofi ta hadu gare na farko ya yayi kira yayi kira zuwa ga Allah yayi aiki na kware yace shi yana cikin musulmi to kowane na wanda ya hada wayannan sifofi to ya shiga cikin wannan ayatu wa abin nan wa da'awatu ila Allah maratibun wato da'awa zuwa ga Allah tana da darajoji daban-daban al'ula da a awatul anbiya'i alaihi musallatu wasalam daraja ta farko shine da'awar annabawa wato wa'azin annabawa ilallahi ta'ala zuwa ga Allah su annabawa kun san wa'azin su bil mu'jizati da mu'jiza suke yi kamar kun ga annabi salihu ya ya da ya gwada mutane ne kuma da sun kace a hisuwa musu annabi Musa ayoyi tara Allah ya bashi su subhanahu wata alamanya daga cikinsu. su ne waɗanga wato sanda ce da kuma hannu ne to shi annabin mu mu'jizoji ne suna da yawa amma dai babba cikinsu ita ce alkur'ani to suna kira zuwa ga Allah da mu'ujiza daban-daban wal ta thaniya mun daraja ta bi da awatul ulama wato da awa irin ta malamai ila Allah ta'ala zuwa ga Allah bil hujjaj wal barahin fa su malamai hujjoji suka bayowa da dalilai kawai shine abinda da a wasu amma su ba su da wata mu'jiza wani abu da kun haga ya bayyana gare su to wannan wani abu na na karramawa Allah ya yi musu karama da shi ba tare da sun sani ba wal martabatu thalitha martaba ta uku da awatul mujahidin fi sabilillah da awata masu jihadi fi sabilillah bi sayfi da takobi wa na kufara su suna jihadin kahirai hatta yadkhulu hatta yadkhuluhum har su shigar da su fi dinin Allah cikin addinin Allah wa ce su shigo da su cikin da'ar Allah wal martabatu rabi'a martaba ta hudu da awatul mu'minina ila salati kiran da ladannai mu'mine ka yi zuwa ga sallah kun ga da lokacin sallah ya sai ku ji abin nan ladan yana cewa hayya ala sala hayya ala fala kun ga wannan kira ne ya kai zuwa ga Allah a taso zuwa ga aikin Allah a yi ma Allah da'a to irin wannan kiran da ladannai ka yi zuwa ga sallah ko mu aidan du'atun su ma ladannai masu kira ne ila Allah ta'ala zuwa ga Allah ai ila da'atihi saboda haka shi yasa malamai suka saba wasu na cewa abin nan ladanci ya yi limanci lada suka kawo dalilansu kamar dai wada suka kawo hadisansu da ayoyinsu wasu kuma suka ce limanci ya yi lada illa dai dalilan da suka bayar ladanci ya yi lada shine dalilan da suka bayar ladanci ya yi lada amma dai kowa ya yi ƙoƙari ya kawo nashi da lallai da waɗanda suka ce ladanci ya yi da waɗanda suka ce limanci ya yi amma dai da lallai na ladannai sun yawa don kunga ga waga aya tana tare da ladannai ba limamai ta gana ba tana tare da ladannai to duka dai waɗanga da aka ambata masu kira na zuwa ga Allah manzannin Allah malamai masu kira na zuwa ga Allah masu jihadi masu kira na zuwa ga Allah ladannai masu kira ne zuwa ga Allah to babu wanda ya magana mai kyawu kamar nau'in waɗanga mutane guda uku Allah ka sa mu cikin su da rahamarka wala tasawul hasanatu ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأن علي حميم to walamma zakara sifatul lokacin da ya ambaci sifan mai wa'adi a da'i mai kira zuwa ga Allah to a adabar wa'azi wal irshadi sai Allah ya ambaci dubban wa'azi da shirewa don kuma mai wa'azi bai zama daidai da sauran jama'a dole ne a samu hankuri da wata sashen yahiya ga mai wa'azi mai kira zuwa ga Allah dole a samu sashen yahiya da kuma abin nan hankuri gare shi faƙala qala wala tasawul hasanatu wala sayyi'a yace mai kyau ba ta zama daidai wala sayyi'a da mara kyau wato mai kyau ba ta zama daidai da mara kyau fi abin fi juz'iyya ta ma ga jizowayen su ha ba'daha fawqa ba'din dan sashen ta ya dara sashi wato sashen da aiki na kware da mara kyau to sashen aiki na kware ya dara sashen aiki wanda ba na kware ba saboda haka babu da za a yi su zama daya to matsayinka na mai da'awa idfai sayyata ka ture mara kyau in an kai ma billati da hanya mai kyau ay bil khasalati lati hi asan da hanya wadda ta yi dabi'a wadda ta yi kowace dabi'a kyawo. saboda haka idan mutum ya take kawarka kana da izinin karama amma in mai wa'azi kake ba karama in mai wa'azi kake ba karama idan kana kasuwanci idan mutum ya ci bashinka ya ƙi biyanka kana iya ƙara amma in mai wa'azi kake ba ka ƙara sai dai ka yi ta kara mai lokaci in bai biya ba ka yahi mai abinda za ka yi kenan in bai biya ba ka yahi mai wa an yi rumba ku ko yahi ku ce na ya yi alheri to duk hanyar da ta yi kyau ita ce wadda ake so mai wa'azi ya yi saboda ka ka ture mara kyau idan an kai ma da ɗabi'a wadda ta yi kyau kalgadabi kamar hushi to ka ture shi bisabar da hankuri idan wani ya yi hushi ya cuta maka to ka sa hankuri kada ka rama cuta wal jahal ilmi idan mutum ya ma jahilci yayi ma aikin da ba daidai ba kai ko ka sa dauriya ka daure kai a baka baka samu damuwa ba wal isaati bil in ya cutata ma kai mai rangwami. wadanga su hanyoyin da mai wa'azi yake bi shi yasa ya ce ya ambaci sifatul wa'izi sifa mai wa'azi a da'i Allah wannan sune hanyoyin da mai wa'azi ka bi kuma duk masu da'awa idan haka ce mutum mai yana tare da masu da'awa to wayannan hanyoyi da shi masu zai bi kun kamar yanzu masu wa'azi suna da yan agaji to su ma yan agaji hanyar da suke bi kenan kuma ba wai sai wajen wa'azi dai in sun ce ma mutum tashi da nan ya ki tashi su yi hankuri ba ko kuma su ce mai ba abin nan ya yi hushi ya ja mashin dine ya tashi ije su ba sai nan ɗaya aka magana hankuri ba dukkan matsalolin rayuwarsu har da na gidajensu da ana bukatar hankuri har na cikin gida waɗanda kowa bai sani ba idan dai mutum yana mai wa'azi yana tare da masu wa'azi to so aka yi siffantu da sifofin masu wa'azi yau da gobe yau da gobe ana ta hankuri ana ta hankuri fa idan labi bai naka wa bai na hu to sai ga wani wanda tsakaninka da shi akwai adawa bai kamnarka bai kamna abin da kake kira gare shi saboda dauriyarka da hankuri da yi mai abu mai kyau lokacin da ya maka mummuna sai a waye gari ka annahu waliyon kamar shi wani majibincin ka na hamimu mai tsananin soyayya tsakanin ka da shi ai fa yasiru ka kasadiki sai makiyinka ya koma kamar abokinka alqaribi na kusa fi mahabbatihi Ladi a cikin soyayya ce alladhi lan tusbaqa minhu adawa Allah ya wato kamar abokinka wanda lanta su baka minhu adawa wanda adda soyayya gare ka tun da ɗaya adawa ba ta taba gabata tsakaninka da shi ba idza fa'alta zalika to in dai kana hankuri to haka za ku yi da kai da sauran jama'a duk wanda ka da'awa yana hankuri to yau da gobe yau da gobe to mutane za su gane shi kuma su gane shi mutumin kwaraina. na walladi abin nan mubtada wa ka annahu al wa to mubtada وإذا واتو ظرف آه، ظرف آه، ظرف لمعنى التشبيه واتو آه، بنا فإذا الذي وما يلقاها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها عظيم وما يلقاها ابا mai samun wannan dabi'a mai kyau ayi wata arhasana ba wanda aka ba dabi'a ga ti ya san wanda ta hikyau illa alladina sabaru sai dai masu hankuri ba wanda ka dauka ga dabi'u masu kyau illa alladina sabaru sai waɗanda suka yi hankuri wa ma yulqaha ba masu samun hankurin nan illa bu haddan adiman sai masu babban rabo mai girma mina kulqil hasan na dabi'a mai kyau wa kamalin nafsi da kuma kammalar rai wato Allah subhanahu ta'ala yana tarbiyyar masu wa'azi ne kamin ya aike su wato mai wa'azi hanya ce ya bi ta manzanni manzanni wani lokaci akan yi tara-tara da su a kashe amma kuma in suka tsere wani lokaci sai su taimaki wa'annan mutane da ka neman su halaka su in sun ka samu suka tsira ba halaka su za su yi ba taimakon su ma ke yi to haka nan masu wa'azi su ma aka so su zama Allah ya ce da annabi ne kun rabbi in ma turiyan ne ma yi wa kun rabbi in ma turiyan ni ma tu'adun kun ka ce rabbi in ma turiyan ne ma yi na rabbi ko dai ka gwada mini abinda ka yi makahiran ga da ka faɗa da ni alkawari ni dai رب فلا تجعلني في القوم الظالمين ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين kada ka sanya ni cikin mutane azzalumai waɗanda zaka walakantawa da azabarka sai Allah ya ce wa ala ما نعدهم لقادرون وإنا على أن نريك ما نعدهم مو أكم مغدا مكا القول إن مكا مسنا عذاب لقادرون منا دئيكو غسكيا منا دئيكو مغدا مكا أما ديك بيوغ هنيتك ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون كيدي إدفاع بالتي هي أحسن السيئة sayya يا sa hanya wadda ta yi kowace kyau ka tura mara kyau duk wanda zai hulla da jama'a yau sai sun cuce shi kowane na kowane na zai hulla da jama'a ta yau da gobe na ana tare shi yasa ka ga hada yayin ma uwa wani abu wata rana ka iske tana kuka danta ya bata mata rai wata rana ta yi zaune ba ta yi kukan ba amma kuma ba ta yi kwana ba tana ta tunani to tun da kaga wannan ya auku duk wanda ka hulɗa da mutane sai sun cuta mai wata rana to abin da za ka yi da fabis eh, billati ya a hasanu sayya idan an yi ma mara kyau to ka bi hanya mai kyau ka ture ta idan ka yi wannan to shi kenan da Allah ka so kenan da fabilati ya hasanu sayya fa idan ladi na bainahu na bainahu adawatu sai ga wanda tsakaninka da shi akwai adawa ya koma kamar babban masoyinka to hanyar da Allah ya shirya manzanni ne gare ta kenan to ita ta yi shirya masu wa'azi malamai magada annabawa saboda haka mai wa'azi shi ma mutum na kama kowa amma an ba shi umarni da hankuri fiye da wa'anda ba masu wa'azi kamace ba to Allah ka ya mana wa'annan sifofi da ka ambata na masu wa'azi Allah ka taimake mu mu sifantu da suwa ka kama mana dan darajar sunayenka da sababin ka madaukaka wa in ma yanzaganaka min shaytan wa in ma yanzagannaka min ash-shaytani fasta'iz billah innahu السميع العليم وإما فيه إدغام نون إنا شردية فيما الزائدة وإما ينزغنك من الشيطان dai wani mai karkatarwa mai يوسواسي كينا ya karkatar da kai da wasawasi nai mina shaidani daga cikin shaidannai ai ana anil khasalati ya karkatar da kai daga kyakkyawar ɗabi'a wa gairi ha da waninta wani sarifin wani abin na an yi sarifaka ana kasalata wa gairi ha sarifun in wani mai karkatarwa ya karkatar da kai wato ya sama wasa wasi to fasta iz billahi ka ce a'udhu billah jawabu sharri wa jawabu al'amri mahdhubun ayyada an ka wato zai ture maka ita idan wani mai wasi ya sama wasi, ranka ya baci ya sauri ka ce a'udhu billahi mana shaitanir rajim wannan zai raba ka da shi innahu shi Allah huwa sami'ul qawli shine mai ji ga magana al'alimu bil shi ne masani da halaye wa minhu tuka neman tsarin da kai Allah ya sani wato idan wasawasi ya shiga mutum rai ne ya ɓaci hanyoyin da ake bi na ture wasawasi akwai dai kula uzai da ake karantawa ana ture wasawasi da su kama wada kunka je a cikin lafadin suratun nasi al wasawasi kunka je ambace shi to ana ture wasawasi da wa'annan sannan kuma ana turewa kamar wadda maza Allah ya ce idan wasi ya yi ma yawa cikin zuciyarka to kai sauri na daidai ka bar wasi da ya zo ma ka ture shi kwan na biyu ka ce a udu billahi mina shaitanin rajim na uku wa kula amanta billahi wa rasuli ka ce ni na yi imani da Allah da manzanni ne to annabi ya ce idan ka yi waɗannan matakai guda uku to Allah zai raba ka da wannan wasawasin da izinin Allah Allah zai raba ka da wannan wasawasi sa'annan kuma wato idan wasawasin ya kai ka ga yin hushi sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wata rana an yi fada majalisar annabi kuma fada mai tsanani a lokacin da wani mutum bi ne bashi bai biya ba kuma sai an kasa gani ne sai an kado da shi masallaci da mai bi ne bashi yace sai ya biya shi sai sun kai fada da shi wanda aka bi bashin to lokacin da suka yi fada sai ya dora bace-bace kuma jiyoji ne suka tashi yana so ya kai ga wanda ya kabi bashi ya bugai bai samu nasara ba sai ya bar majalisar annabi na fitowa sai ya gansu ana wannan fadan sai mutumin ya bar majalisa annabi bai fada mai ba domin ga al'ada duwa da kake da girma ga mutum in ya hushi kwarai shi iya saba maka saboda in ya hushi hankali ne bai tare da shi in yi hushi kwarai hankali ne bai tare da shi sai annabi bai ce mai komi ba sai da yi nisa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni wallahi na san wata magana in ya faɗe ta Allah zai gusan mai da abin nan da ya gaji cikin rene kalma ita ce a'udhu billahi mina shaitanin raje sai wani ya tashi ya yi sauri ya faɗa mai manzo Allah ya ce ya san wata kalma in ka faɗe ta kana hucewa a'udhu billahi mina shaitanin raje ya ce halan mahaukaci nike wallahi ya ce a'udhu billahi sai ya wuce ya yi hushi kenan yan mutum ya hushi kowa yana ya fara magana don hankali ne ya haice shi saboda haka yan mutum ya hushi ba a shiga da maganganu ne to malamai suka ce wannan shi yasa annabi bai faɗa mai da kai ne ba don in annabi ya ce ma ce ka za ka ce na ce cewa halin mahaukaci nake kafirci na amma idan ya ce ma wani cikin hushi ya yi laifi amma dai bai kafirta ba to shi yasa annabi bai faɗa mai ba sai sun ka faɗa mai to muhimmi a nan kalmar a'udhu billahi minash shaitanir rajim tana gusar da wasawasi saboda haka kana da yawan wasawasi ka yawaita ta ka yawaita ta koyi shi da izinin Allah Allah zai maka maganin damuwar nan da kake da ita da kuma wasawasin Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora shi shedan kun san makiyi na wanda makiya kun san kashi uku suke akwai makiyi wanda shi kiyayya ta da kai dan ya ga ka daukaka da ya ga daukakar nan ta fice ma bai koma hada da kai akwai makiyi wanda yana faɗa da kai don baka shi komi ba kamar 'yan adawa siyasa kun ga su adawa su don ba ba su kuɗi ba in yau wannan da ya kashe su in yau ya kire su ya sa su cikin harkar nan an kai ta yi to za su dawo manyan masoya ne to akwai ɗan adawa wanda bai son kayanka kai dai shi ka son shiga bayanka to wannan gare shi babu abin da za a yi in irin wannan ya zo sai dai kawai ka mai da al'amarinka ga Allah ka ɗaukan mai buta don haka ya ce idan irin wannan ya taho gare ka to fassa izbillahi ka nemi tsari ga Allah inna huwa sami'ul alim wanda bai son komi adawa da ya taso ne kai sai ya ga bayanka kama adawa shedan iblisu da mu kun ga adawa ce ta har abada babu abin da ka ba idan ya ba adawa da kai babu abin da ka ba shi to da ta zama haka dauka mai buta ka ɗaukan mai buta ka yi ta bincike makaranta ka gane manyan hanyoyi da ya ka shigowa ga mutane shi na halaka su to ka gane waɗannan hanyoyi sai ka yi magani ne su ko mutane waɗanda ka adawa da kai don ka ba su kuɗi sai ka ba su waɗanda ka adawa da kai don wani abu sai ka ba su in shari'a ba ta hana ba sai ka karar da wannan adawa sai ta kare amma wanda ka adawa da kai irin shi shedan to shi sai dai ka ɗaukan mai buta banda shi babu wani abu abinda muka karanta da ku a shekarun baya ibn taymiya rahimahullahu ya ce idan ya tara yara ne ya ce tambaya ku kai kai idan ka biyo ko kuma ku duka idan kun ka biyo ga gona kuna so ku ratsa cikin ta ku wuce amma akwai kare cikin mai gadi ya za ku yi wanga ya faɗi nashi ra'ayi wanga ya faɗi nashi ra'ayi wanga ya faɗi nashi ra'ayi cikinsu akwai wanda ya ce karen nan naka samun sanda in mai maya guda in nime mai guda sai in wuce ya ce ba kai komi ba nan gaba kaɗan zai huce zai ji sauƙi da ya ji sauƙi yana cin ma ko cije ka wanga ya ce duci zan ɗauka in buga mai shi ga baki ya ce gaskiya ne zai rabi da kai amma da bakin na ya yi dama zai cin ma ya cije ka kowa ya nashi ya gama suka ce alagawa ta malam mun baka daji malam in kai na ka iske karin nan cikin gona nan kana so ka wuce mi za ka yi ya ce mai karen nan naka kira in ce dattijo mai kare kawa karen ka magana wuce na ka san da ya ce mai kai fari shi ke da sai farshi kwanci sai ka wuce ya ce to don haka shi dan kare na idan ya samu ka wasu wasi babu hanyar da ka bi ka warware daga wasu wasan nan ku rabu da shiri ne sai ka dawo ga mai shi wanda ya halittai sai ka ce a uzu billahi mina shaidanar rajim sai Allah ya kame shi sai ka wuce shi dai ya magani ne ba ka imai ba ka da mai imai amma wanda ya yi shi yana imai to da zaran ka ji wasu wasi na shi suna damun ka to ce a uzu billahi mina shaidanar rajim yanzu Allah na raba ka da shi in an jima dawowa ya kai in ya dawo kuma ce mai a uzu billahi mina shaidanar rajim yana rabuwa da kai in an jima kuma koma dawowa zai yi to hake shi duka ji motsi na ce a uzu billahi mina shaidanin rajim bai barin dawowa kai ku baka barin kora ta yi haka dai za ku ta yi to dawowa ga Allah kenan duk matsalar ta dame bawa in ya dawo ga Allah da izinin Allah yana samun mahita gare ta Allah ya kare mu daga sharrin shaitan Allah ya kare mu daga sharrin jama'a to kuma Allah shi kare mu daga sharrorin duk wata masu sharri Allah shi mana karshe mai kyau wa min ayati ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم Ta summa da ƙara ka fiye ta wa'azi, sannan Allah ya ambaci yadda ake wa'azin wal'inshaɗi, da kuma yadda ake shirya wa'azi. Wa yanzu na ma'aikun Bala'ayyatu za a ana wa'azi ga mutane da ayoyin da an bayyana suka iya gani, bai kadari fahimmar mu kaɗa biyu na. fahimtar wa'inda aka magana da su ba. Baƙala wa man Ayati yace daga cikin ayoyin Allah, "Ai allahul ma'a'udu alhakka, Allah wanda aka bautawa da gaskiya." to cikin ayoyi ne shi Allah na al-ma'budul haqq abin bauta na gaskiya Allah alladhi ad'ukum ilayhi wanda nake kiran ku zuwa gare shi daga cikin ayoyi ne waɗanda za ku diba ku gane akwai shi kuma ya dace a bauta mai din al-layl wan naharu dare da yini ku dibi dare ku gani aya ta daga cikin ayoyin Allah wanda ya halicci dare kuma ya halicce ni. wa shamsu wal qamar da rana kuma da wata duk wanda ya halicci ni, ya halicci dare ya halicci rana ya halicci wata kowane na ya dace a bauta masa ya kamata a bauta mai ai al'aradu wato nau'in abubuwan halitta al'aradu wato nau'in jiki wal ajramu kuma abin nau'in bangarori wato aljirmu shi ma dai ɓangare na na jiki alkibar babba wasigari kuma da ƙarfi aradu jiki babba ajaramu jiki ƙarami wayannan duka alkibar wa sigaru manyan su da kananan su min dalail qudrati suna cikin dalilai da ka nuna kudura Allah wa wahadaniyati da kuma ce wato zama ne shi kadai bai da abokin tarayya wasu kaki lil ibadatu wa da wuda cancanta tai abota masa shi kadai la tajidu lil shamsi wala lil qamar kada ku yi sujuda ga rana kada ku yi sujuda ga wata da annahu min al ajram al makhluqati lahu dan suna cikin jikunkunan da Allah ya halitta lahu ta'ala wanda Allah ya halicce su da kai ne walaysa lahu ma ta'thirun fi shay'in ba su da wani ta'thiri ga wani abu duwar da kaga ganin rana ba ta da wani tasiri sai abinda Allah ya sata sai abinda ya kaddara mata ba ta yin komi haka nan wata haka nan dare haka nan yin ki wa sujudu lahuma yin sujuda gare su ko laihi na don haka la tasjudu bi shamsi kada ku yi sujuda ga rana wala li kamari kada ku yi sujuda ga wata wa sujudu lahum ayi musu sujuda wato aw abin li ahadihima ko kuma yin sujuda ga ɗayan su aw li shay'in min ajrami lahoma ko ko yin sujuda ga wani abu wanda a irin su na jikunkuna to yin haka nan laihi yin sujuda ga wani abu wanda ba Allah ba wato laihina kowane iri na kuma safahatun wauta ne wadalalu kuma halaka ce saboda haka kada ku yi ma kowa sujuda ta bauta kowa kada kowa sujuda ta bauta in ba Allah ba walakin istidu lillahi sai dai ku yi sujuda ga Allah shi kadai Allah zai halaka wannan wanda ya halicci rana da wata ya halicci dare da ini ay al-aminna al-arba'a al al arba'a ayoyin nan guda hudu wato dare da yini da rana da wata to Allah nan da Yesu ku yi mai sujuda shi kadai ku bauta masa shi kadai in wata abu ta'buduna in dai kun kasance shi kuka bautawa ai idza ma aradtumul khaliqa bi ku idan dai Allah mai halitta shi kuka ne da ku to lalle ku abin na in dai kun kasance Allah kadai kuke bautawa to ku tabbatar da abin na kun bauta mai shi kadai ku ɗebe abin nan bauta ga duk wani wanda ba Allah ba subhanahu wata'ala ai litai abin nan litajlibu naf'an in dai kuna bautawa kuna ibada litajlibu naf'an don ku jawo wani amfani la kun ga kawunan aw tadfa'u biha durran anha ko kuma da ibadan nan ku ture makan ku wata cuta to fa khusuhu bi sujudi lahu ku kebe Allah shi kadai ku mai sujuda kada kowa kowa sujuda duk wata sujuda kowa kakkuwa wanda ba Allah daga nan yana cikin dalilan da aka samun wanda sun ka hana a yi sujuda ga kowa ko da gaisuwa na a gurfa na a gaida wani to daga nan aka fahimci a haka nan laifi na saboda haka kada ku duka ku gaida kowa kowa za ku gaisuwa ku ce mai assalamu alaikum baba ina kwana assalamu alaikum inna ina kwana ya halitta yan kai salama a yi gaisuwa ta al'ada wadda an ka saba in malaminka ne assalamu alaikum malam ina kwana assalamu alaikum dattijo ina kwana in surikin kana dattijo ina kwana ka ka ku gaisa bayan an yi sallama sai ku gaisa irin wannan gaisuwa hakanan kuma in babban mutum na mai mulki ka yi mai sallama assalamu alaikum abin na nan ranka ya dade ina kwana ranka ya dade ina yin kakka duka don kuma mai da su duda kamar wani abin nan dan kowane irin mukami an ka ce kowa karkashin mai shi wai ba kowa din magana sai kun na ku bayyana haka nan bai da kyau ku bayyana haka nan bai da kyau kun san idan za ku gaisa da manya masu mulki sai ku yi ta gurwanawa ba a gurwanawa sallama aka yi musu ta musulunci idan ko ba musulmi na ba a yi mai gaisuwa irin wadda aka wa wanda ba musulmi ba sai a yi mai irinta a gaisa da shi ba a dukawa ku bar dukawa wajen gaida manya Allah ya gafarta mana kuma Allah shi muna jagora fa'in istakbaru fa'in istakbaru fallazina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar فالذين عند عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون to abin nan fa ne saka baro an sujuda lahu wahdahu idan mutane sun girman kai sun kiyarda su Allah sujuda shi kadai sun ce wai sai sun wa jagororin su sujuda su ma fala ta hazan ayyuha rasul ya kai wannan manzo kada kai bakin ciki addayi ilallah ya kai wannan manzo mai kira zuwa ga Allah kada kai bakin ciki Allah in bai shirya mutum ba to kada ka sa wannan damuwa cikin ranka domin masu wazi suna cikin waanda sun kai gamuwa da matsaloli masu ɓata rai ai watakila masu bi musu sai 'yan siyasa ga gamuwa da abubuwa masu ɓata rai to in ka ci kana sa su cikin ranka ka yi ta ranka to za ka kashe kanka da wuri don haka Allah ya ce ma annabi kada ka kashe kanka hasaratin alaihim don bakin ciki a kansu kada ka yadda ka kashe kanka don bakin ciki don bakin ciki yana kashewa to ka bar damuwa da yawa kai dai yi abin da kaka ganin shi Allah ya saka yan siyasa ma ga sunan kuna gani wanda ya siyasa sai ka ga duk abin da aka yi na siyasa ba ka jini ne ya hau wanda ka jini ne ya hau bai iya siyasa ba ce an bata mai rai rai ne ya baci wai ya yi bakin ciki to duk wanda ka hulɗa da jama'a yana ƙoƙari ya aza su ga abin da ya ka ganin shi ya kamata to dole sai ya sa hankuri don haka Allah ya ce idan sun yi girman kai to fala ta hazan ayyuhar rasulun yi ilalla ya kai wannan manzo mai kira zuwa ga Allah to kakka yi bakin ciki falladina inda rabbika wa'annan da a wurin ubangijinka na almala'ika suna can ko waɗanda sun ƙi yi sabbi na lahu billai da wani har suna can su mai tasbihi da dare da yi tasbihi kusan kama wada ya gabata ana basa rashi da dukkan abubuwan alheri wani lokaci a ce sallah amma dai tasbihi shi allah ya ambata sai dai ana iya ce mai sallah shi ma to idan su sun ƙi su yi da'a to fallabi na inda rabbika mala'ikun nan da a wurin ubangijinka yusabbihuna lahu suna can suna mai tasbihi bil layli wan nahari cikin dare da yini wa hum la yasamuna su ba su gajiya ay la yamiluna la yamilluna ba su koshi wato ba su kosawa suna taima Allah su ko yaushe haka Allah yake kullun idan mutane sun kai hushi sai ya ce falladina inda rabbika yusabbihuna lahu bil layli wan nahari la yafturuna Eh, idan sun iya ce wa'annan da a wurin ubangijinka su ne mai tabihi da daddare da rana la yafturun ba su yankewa ba su barin tasbihi ga Allah daddare da rana saboda son da Allah kawa tasbihi ko da kukun ki wa'anda a ce in sun kai mai to bai kawo azaba sai ya huce idan suka yi mai tasbihi saboda kuma ku yi wata tasbihi kuna ganin son da Allah kawa tasbihi shi yasa kuka ganin da mun dan taba tahiya duka sai ku je a ambatai da man dan taba tahiya duka sai ku je ya ambatai to ku yi kokari ku ta yawaita shi dai a cikin dare da yini akwai alheri ciki ne kware da gaske Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora Allah shi kara mana tasbihi Allah ya kara mana tasbihi wa min ayati wa min ayatihi an إنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي إياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء wato ayyukan tasbihi suna da lada kwarai da gaske kuma shi tasbihi sadaka ne kuma yanzu ga azumi babu lokacin da aka san a yawaita sadaka kamar yanzu annabinmu ya yi kowa sadaka amma lokacin da ya yi sadaka sallallahu alaihi wasallam ga azumi kuma ga azumi hadisai sun tabbatar ya yi sadaka cikin goma na ƙarshe suna muke yanzu saboda haka akwai buƙatar yawaita sadaka manzan Allah ya ce a cikin hadisi sahihi wa kullu tasbihatin sadakatun duk subhanallahi sadakata dukkan ce subhanallahi ka ba da sadaka to manzan Allah yana sadaka kwarai in ba ka da kuɗin da za ka yin sadaka to rabe gehe guda ka yi ta sadaka subhanallah subhanallah subhanallah ka yawaita sadaka ka yi koyi da mai gida sallallahu alaihi wasallam ka yawaita sadaka lokacin abin nan lokacin azumi cikin goma na ƙarshe kai ma ka yawaita gwargwadon wadda kake iyawa wa kullu tahmidatin sadaka dukkan alhamdulillah sadaka ce idan ka ce subhanallah an baka ladar sadaka wato akalla lada goma in ka ce alhamdulillah an baka ladar sadaka akalla lada goma wa kullu tahlilatin sadaqatun la ilaha illallah guda sadaqatun sadaqa ne wa kullu takbiratin sadaqatun duk Allahu amina Allahu akbar sadaqa ne to kai kokari waɗanga sadakoki guda guda hudu kai kokari waɗanga kayan dadi guda hudu ka ta diba su kana ba su sadaka gaye sai Allah ya taimake ka damuwa ka duk sai ya kusar duk abin da an damuwa ka sai Allah ya gusar ma da ita saboda ka ta sadaka Allah na son sadaka ta dara kulhu muma wal gumuma bis sadaqati ku yi mudaraka ku riski bakin ciki da damuwa bakin ciki wanda ake ciki da bakin cikin abinda aka tunanin zuwa ne to ku riskai bis sadaqati da sadaka in kana da kuɗi ɗibi kai sadaka in ba ka da jawatar ba haka samu rika zanna kai ta bayowa subhanallah subhanallah subhanallah in ka gama alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah in ka gama la ilaha illallah in ka gama allahu akbar in ka gama ka koma bi layi ko ka jira su gaba subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yanzu Allah ne maka maganin algammu wal hammu din nan da ke damunka algammu wal hammu bakin cikin nan da kake ciki da wanda kaka cinka zuwa gare ka yanzu ya nema ka maganin su yanzu ya kashi Allah ta'ala durrakun yanzu abinda ka cuta muku Allah na kusan da shi wayan surakun ala aduku yanzu yana ba ku nasara akan makiyanku wancan hadisi ya ce ba ke rubis sadaka ce fa innal bala'a la ya ha. ku yi sauko ku yawaita sadaka fa innal bala'a lalle bala'i la ya ha bai ketara sadaka bala'i kan yi ketara sadaka ya kawo gare ka hadisi yace har abada ka haka nan bai wa to ga sadakan nan in kana da kuɗi ka yi in ba ka da kuɗi i wannan da kaji annabi ya ce duk abin nan sadaka ce wa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takabiratin sadaqatun mai gida ya faɗi kuma malamai sun ce hadithin ya inganta hadisi ne sahihi bukhari da muslim suka yi ittifaki ga ruwaya saboda haka hadisi ne tabbatacce ingantacce ku yawaita sadaka don ku samu saukin matsalolin da ke damu kowa matsaloli suka yawa suka yi wa yawa to shi sadaka yanzu Allah na bashi mahita to kun ga sha'anin sadaka ya zo da sauki sha'anin sadaka ya zo da sauki tun in ba ka da kuɗi sai ka ja wata zuwa ka ka yi ta basuwa ba ka ko kida kidan yawa da kai ɗari ɗari duk ka ja ka kai ɗari sai ka ce ɗaya ka koma ka ja ka kai ɗari sai ka ce ɗaya Ka a jima ka haɗa dubu to ana tura bakin ciki da ita da yawa shi sa kun ka gama gabatan mu ba a cin musu su talba su buhu guda guda ta buhu guda guda ta magabatanmu ba sahabban annabi Allah shi haskaka musu kaburburan su shaɗa mu da su aljanna su shi yasa su ba a cin musu kwana ɗaya wanga ‘yan mutum zai sai ya ce su bai hannun sau dubu goma sannan ya kwanta kwana ɗai kuma ‘yan an jima kaɗan tashi zai ya yi sallah ya sauke hizo ishirin cikin sallah shi addu'a ya za a yi cikin musu shi yasa ba cikin musu amma dai in mun ka hanya to ana gani ana ganin abin da za a yi Allah ya ce make mu da mu da ku baki daya shi kara mana zikiri yi da yawaita zikiri nai sun mata siyaku sannan siyakin magana ya gabata fi zikirin ayatul zahira a cikin ambaton ayoyi a cikin ambaton ayoyi wato yace wana mawdu'us sujud nan wuri na da ake yin sujuda abin nan fa'in in sakaba rufal inda rabbika la huna da bil layli wan nahari wa hum la to nan wuri na da ake yin sujuda ga wanda ke kira kuma abin nan yana da alwala kuma gaba ne yana alqibla to sun matakaddama siyaqu fi dhikri ayati zahirati sannan ya gabata da siyakin magana ce a cikin ambaton ayoyi bayyanannu da sha da dan shiryawa wa qala wa min ayati yace daga cikin ayoyi ne annaka tara adda kashi atan kai kana ganin kasa ta bushe ayya bisatan ta bushe lana ba ta fiha babu tsiri cikinta Bai za an zanna alaihal amma idan muka saukar da ruwa gare ta ita eh sai ta motsa ai ta harrakat sai ta motsa warafat sai ta kumburo ku dibi kasawa da taka bushe amma da an yi mata ruwa sai ta motsa sai kaga ta kumburo hacina da a cikinta da haki suna ka turo ta sai kaga ta yi ɗan tudu haka shine kumburin ta yi ɗan tudu wa'ala ta yi tudu ta ɗaukaka ƙwarai kamin gobe sai ka ga shuka ta fara ije ƙasa tana hitowa to innan ladi a hayaha lalle allah nan da ya raya ƙasa nan bayan mutuwarta lamu ya wata shi zai raya matattu bayan suna cikin kaburbura zai tashe su kuma shi raya su allah ala kulle shayin kadiru mai iko ne ga dukkan komi. wa dalika cikin ikon Allah subhanahu wata'ala akwai al wal imata akwai rayawa ga wanda sun ka mutu wal imata da kashewa da wanda adda rai wan nabu wa dur da kawo umfani da kuma kawo cuta abinda ka umfanar da mutane da abinda ka cuta musu cikin abin nan kudura Allah wato duk Allah shi ke iya kawo wannan to ya Allah ya man ala kulli shay'in qadir muna roƙonka Allah da kudurarka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana don lalurorin da muke da su kuma ka san su Allah ka taimaka mana da abin da za mu yi su cikin sauƙi ta hanyar da ka halitta mana saboda girman ka Allah ka taimaka mana kai mana ƙarshe mai kyawu ka ba mu lahiya cikakka cikin jikunkunan ka ba mu imani cikakke cikin mu ka azaita mu ayyuka na kwarai kuma kai mana ƙarshe mai kyawu Inna ladina yulhiduna إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين يلحدون للي وإن النسكي كركشيوا بدم الياء وكسر الهائي min alhada yulhidun Kawo quri'a bi fatahi liya'i wal ha'i min lahada wato innal ladina yalhadun innal ladina yalhaduna bi ayatina lalle wa'anda suke karkacewa ga ayoyin mu na alqur'ani ai wato ba su yin aiki da abin da abinda qur'ani yace ayyaja abin nan yahiduna anu suna karkacewa gare shi wayu kadibuna kuma suna karyata shi to su san da sanewa la khafawna alaina ba su boyewa gare mu mun san da suwa kuma za mu yi musu hukunci wanda jaziyin za mu saka musu kuma wuta za a kada su in kiyama ta yi abu man yulka fi nari yanzu wanda za a kada wuta khairu shi ya zama alheri amma ya ati aminan mai kiyama ko wanda zai zo amintacce ranar kiyama an sa ita ce wanda ya zo amintacce za a shiga da shi aljanna shi ya zama alheri Allah ka samu cikin su am abin na amman yudkhalu aljanna ko wanda aka shiga wa aljanna wa abbar an ya ishara gare bi man ya ati amina shi wanda za a shiga aljanna ya ce wanda zai zo amintacce littasirihi dan ya bayyana bayyane bi amnihim cewa ya aljanna fa amintattuna wanti fa'il khawfi an kuma tsoro fa ya koru gare su wal istifham bi ma'ana at takrir wato abin tabbatarwa tambaya nan ta ma'anarta wato tabbatarwa wanda zai zo amina shi ya zama alheri shi'a da alheri wanda ba shi ba alheri ba ne walgar da minawa a tashbihu abinda aka so kawai a kamanta a nan ala annal mulhidina fil ayati cewa duk wanda ka karkacewa ga ayoyin Allah ya kauna da nari cikin wuta za a kada su wa annal mu'minina bil ayati wa'anda kuke imani da ayoyin Allah ya tuna aminina yawmal qiyama za su zo ranar kiyama suna amintattu hina yajma'u Allahu ta'ala ibadahu lokacin da za su zo suna amintattu lokacin da Allah zai tara bayi na yi. lil ardi an Alayhi, da a gita su gare da ya hukuma bainahum wanda shi hukunci tsakanin su bil adali da adalci nan duniya ba mu bukata adalci Allah kuma ko da ranar lahira inda za a yi shawara da mu ba mu Allah shi mana adalci amma tsakaninmu da juna muna son adalci don abinda a hakkin ka a baka abinda kai a yi ma shi adalci to kowa Allah yawa adalci ya gama yawo kowa Allah yawa adalci wuta zai tare ta shi yasa mu musulmi ba mu san Allah shi mana adalci abin da muka so gare shi mana rahama abin nan da mun yi shi mu'amala da mu mu'amala ta rahama Ya ce na gani na kyale don haka ku ta yana ya hebu mu abin da muka so nan shi mana don yana wa wasu hakan Ya ce duk zunubin da sun kai ya gani to ya ɗauki wannan zunubin ta ce to ai ga haƙƙin wani ce to ga haƙƙin nashi a ce a biya shi ku ku kuɗi nan ko ce sai su biya wata ya jera hanya sai su wuce to wannan eh, rahama da tausayi shi muka san Allah shi mana amma gaskiya ba mu san adalci Allah ba mu san shi mana adalci amma Allah bai galanci sai dai shi adalci kuma duk wanda yawa adalci ya gama yawo Allah ya gafarta mana Allah kuma ya tausaya mana watur sama am mafsula yace am din nan ana rubuta ta ita kadai mafsulatu amman ba a game ta wato a ce amman ittiba'an lil mushafi al imam don bi ga kwafin eh, qur'ani na imamu usman bin affan eh maluma shaytan ba dai ba ku bi ba ko an yi muku azikun ki gyarawa ko to eh maluma shaytan ku ta duk abin da kuka so ku ta ku kuna gane in eh, innahu bima ta'maluna basir shi Allah masani na da abin da kuke kun ga wannan tahdidin lan kacewa na ba dai ba ku bari ba to ku ta ku abin da kuka ga dama innal ladina kafaru إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إن الذين كفروا بالذكر للي وأن سكا كافر cewa zikiri wato Qur'ani Qur'ani ana ce mai zikiri sauran zikirori ana ce musu zikiri sallah ana ce mata zikiri don kwale duk wanda suka kafir cewa zikiri lamma ja'a lokacin da ya zo musu nan Qur'ani ake ne wal kuma yadda abin yake inna wula kitabun azizun shi zikirin nan littahi ne mabuwayi on kararre mahfuzun wanda Allah ya kare shi on hananne wanda kuma Allah ya tsare la ya ce labadul min bai da shi zikirin nan farna ba ta zo mai ta gaba ne wala min halfi ko ta baya ne ay laysa hu kitabun yukadibu babu wani littahi gaban qur'ani wanda ya ce qur'ani karya ne walaysa ba'dahu kuma babu wani littahi baya ne wanda ya ce qur'ani ƙarya ne shi ƙur'ani, tanzilin saukowa ne min hakimin daga Allah mai ma hamidun kuma abin godiya ai Allahul mahamudu bi amri Allah abin godiya cikin al'amuran ya Allah muna roƙonka ya hakimu ya hamida Allah ka kara mana imani da tsoronka kuma Allah ka anshi azuminmu. Allah ka anshi karance karance da sauraronmu. Allah ka anshi zikirorinmu. Allah sallolinmu da sadakokinmu da sauran ayyukan mana na alheri Allah ka anshe su Allah ka sa mu cikin wayanda kake yantawa daidai wanga lokaci da muke ciki in dai akwai wayanda kake yantawa yanzu saboda girman ka ya hakimu ya hamida ka sa mu cikin su Allah ka sa mu cikin su kuma Allah ba mu kadai ba a sa har da uwayenmu da uwayensu da kakanninsu da matayenmu da uwayensu da kakanninsu da ɗiyanmu da zuriyarmu ilawa milkiyama ya hakimu ya hamida duk ka samu cikin wa'anda za ka ‘yantawa don darajar sunayenka ma yi ƙalu laka ma yi ƙalu laka illa ma ƙadi ƙila lirrusuli min ƙabilik إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم kuma ka yi hankuri da abin da aka faɗa ma sha'anin wa'azi kamar da ya faɗa ɗazu ya sake dawa ga irin wannan ya ba kai na aka karyata mukamin na adda wannan girman mukamin naka na wa'azi shi na adda wannan girman ba wai kai na aka karyata ba Allah ya gafarta mana wato wa'azi mukamina na babba wani da ya ji kana magana sai shiga a na asiri na kakai mai sai shi ta hushi Allah ya gafarta mana wata rana muna wa'azi wata tsohuwa an kawo amarya ko muna walima sai da ta heto ana wa'azi kan haila da haihuwa ta kasa hankuri ta kasa hankuri sai da ta kawo ta ce amma dai babu shege mallami kamar ka kamar mallamin ga kai baka ga abin da kaka magana ba sai tonon asirin mata ita shi ɗaya bana mata rai don me aka hada al'ada in mace ta yi al'ada ga wadda za ta yi in ta yi ga wadda za ta yi don haka taɓaci mallamin kuma gaban kowa ga 'yan agaji ga kowa tacce mai shege kuma ta wuce tsohuwa ce an yi mata lahi zuciya ta tarihi ranta ya ɓaci kwarai. saboda haka ta kasa tunanin komi duk abin da za a yi a yi ta ce to sha'anin wa'azi kun ga 'yan babu hankuri sai hijiya wa'azin shi ga wata wata 'yan baka tsohuwa mai kala mai kala sai shi ta ji a ayoyi hina kayan da ta. to abubuwan da eh, sha'anin wa'azi shi yasa sai Allah ya koya mu mallami wa'azi sannan ya aikai sannan duk abin da kuka jin Allah na ta faɗa ma annabi Abinda ya faɗa mai kami ya aikai shi na haika tuna mai tuna da kazawa wato dama an koya mai ya san waɗanga abubuwa to Allah ya gafarta muna ma yi ƙalo laka mini takaribi don abin da an ka faɗa ma na ƙaretawa abin nan komi na na an ka faɗa maka na ƙaretawa to ba komi ba ne illa misila ma kada ƙila lirusul min kabli ka face irin misalin abin da an ka faɗa manzanni gabaninka duk wanda ka je an faɗa ma su ma an faɗa musu hakan ka kama baru to yi hankuri wa sun kai hankuri mana wa nisbihin ka tuna da su sai ka ɗaya da kewa da su sai ka ce to ai su ma an yi musu kuma su an gaban mu rabba rabbaka lalle ubangijin la du magfiratul mu'minina ma abuci gafara ne ga mu'minai wa du iqabin alimin kuma abuci azaba ce mai da ga kahirai to ya Allah ka gafarta mana ya du magfiratin wa du iqabin alimin ka tausaya mana Allah ka kare mu daga uba ka al'alim kuma ka azaita mu wato magafirata gafararka wadda an mai fadi Allah ka wadata mu da gafararka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana walau ja'alnahu ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرون مكان بعيد وشي قرآني ولو جعلناه ai addikiru shi zikirin gada mun sanya shi qur'ana ajamiyan qur'ani ne abin karatu da ajamanci laqalu da sun ce su kahire laula fasil ayatu me yasa ba a yi bayanin ayoyi ne ba a yi ayatu hatta na fama me yasa ba a bayanin ayoyi ne ba har mu fahimce ta har mu gane ta dan me za a bar ayoyi ne haka babu wani abin nan tafsili haka abin nan a ƙur'anun a ajamiyon abin karatu da ajamanci wa nabiyun arabiyun da kuma abin na annabi wanda yake abin nan balarabe wato a ajamiyon abin na ƙura'anun a ajamiyon ko kuma a ajamiyon wato abin nan abin karatu dai ba ajami wanda yake annabi ne balarabe da ƙura'anun ne ya zan ba ajami kamar ba bahaushe sannan shi annabin gashi balarabe to da faɗa za su su ce yaya zai zama annabi Balarabi abin karatu ne da ajamanci Allah ya ce to kul ka faɗa musu huwa lallabi da amanu hudan wayanda sun kai imani to qur'ani shari'a ne gare su min dalala daga bata wace fa kuma qur'ani waraka ne min jihad daga jahilci ba ana nihi waraka ta abin na rashin lahiya kai tsaye ba amma malamai sun ce har da rashin lahiya kai tsaye qur'ani yana magani domin da yawa akan karanta alkur'ani da yawa akan ce a te a yi mai ruƙiya kun ga ƙur'ani na aka karanta kuma sai ya samu sauƙi kama wadda kun sani ana yin wannan amma abinda abba ya da kyawo wato a rubuta ƙur'ani don a sha don a ilaya shi na kawai adda matsala ko da ka ga wasu malamai sun ambace shi saboda matsala ta sai ka ga nan sun ambace nan kuma sun kafirta masu yinai. kamar wadda kuke gani cikin littafai in kuna karatu ko da littafan dan hodiyo kuke dibawa irin littafin wasiqatul ikhwan irin littafin abin nan nura albabi sai ku ga abubuwan da kuka gani ciki sai ku gane su da tsanani in an ka rubuta qur'ani an karata ko an ka an ka an ka ilaya ko an ka sha sai ku ga abin da tsanani an sa kaula san gare shi to abin da yasa abubuwan na adda rikici don haka ku kauce musu ku kauce marubutawa a sha ku kauce marubutawa a rataya amma ku rungumi karantawa in mutum bai da lahiya ana karanta mai ƙorani kuma yana samun sauki ba ga musulmi ba ni na karanta wani littafi har ga kahirai na ga wani abin da na likita daga kasashen turai shi ba musulmi ba ne amma yana magana idan ciwo ya yi tsanani aka kawo musu marar lahiya a asibiti sukan so a samu abin nan ƙur'ani fi shari'atin ga kaset a sa mai a rika saurawa kaɗan-kaɗan ya ce in yana saurari kaɗan-kaɗan sun yi imani da yana warkewa yana jin dama su ma da ba musulmi bale mu da mun ka gani mutum an ka ɗauko yana ɗaure da sarƙoƙi ba ko yaggwai ba ƙatta na kewaye da shi in yin rungumi iccen nan da an ka daure shi da shi ya ja iccen nan sai katan na sunan gumo shi sai wani biyo cikin sahaba annabi sun ka gaisa da shi suka ce da ina kake yace daga wurin manzon Allah nake sallallahu alaihi wasallam suka ce su ba musulmi na ba suka ce abokin nan naku akwai alheri gare shi irin wanga ciwo akwai magani ne yace akwai to ku ba musulmi na ba suka ce akwai a ɗari za su bashi ya ce to shi dai zai musu magani ya zanna kwana ne uku fatiha ya ka karantawa ya tattara miyan baki ne ya watsa eh, mara lahiyar nan zuwa kwana uku sai gashi ya koma mutum sun ka ɗauki akuyan nan ɗari sun ka bashi ya ce to wannan kan ta haikari na sai in na ta inna manzon Allah in ya ce ya ansa an ansa amma dai abinda an muhimmi kun ga ya warke rashin lahiya na mai tsanani kuma kun ga ya warke sannan mun karanta da ku ba da daɗewa ba cikin sahihu muslim mutumin nan da sahaba annabi sarkin nan da sahaba annabi sun ka tayi zuwa jihadi sun ka sauka gari na yace bai sauke su an ka musu ihu sun ka koma daji sun ka sauka sai da daddare kunama ta cije sarki duk maganin da an ka saba yi ya warke an yi sarki bai warke ba sai wani yace a ta musulmi kuna da magani sai guda yace inni ni wallahi larakin ni wallahi na iya rukiya suka ce kai mana yace wallahi ba ku ba mu masauki ba ba ku tarbe mu ba koran mu kun kai wallahi sai kun biya ne na kai suka ce nawa za mu baka yace sa abin nan tunki ya guda 100 aka bani suka ce muna baka yayi zaune yana ta karanta Fatiha yana tuha mai miyo inda ta cizai kame ajima ya koma kamar wanda an ka cire makaya ga kafati ko gurmunta ma bi ba ko gurmunta babu gare sun ka ce to ga akuya 100 yace wannan ka sai na ta yana mai gida sai na tambaye shi in eh, ya ce ya ansa ya ansa dama kaurara musu na yi to kuka duka wannan sun nuna qur'ani shifa'un nan an yi magani da shi kuma an warke to in dai karantawa ne a karanta to ƙura'ani baya da matsala wa shifa'un min jihali magani na ga jihalici da kuma sauran wasu abubuwa in dai karantawa ne ƙura'ani na waraka ne sannan ko daji ka yi ko makiya ka gama da su in dai Allah bai sa hankalinka ya ɓace ba don ka ji tsoro kai rike wata sura cikin Qur'ani duk inda ka karanta ta ne maka maganin su وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا duk bangaren da ka karanta ko ina ka ga dama ka karanta na Qur'ani in dai hankalinka bai bace ba kaga wasu makiya ko barayi na sun ka shigo inda kake in dai hankalinka na tare da kai duk inda ka samu na qur'ani jawo yanzu Allah na sa shamaki tsakanin ka su yanzu suna koma magana laluma magana cutar ka ba ta yi amma in hankalinka bai bace ba don in mutum ya ga abin tsoro hankali ne bace gari. to in dai hankalinka kai bai bace ba kana nan tare da qur'ani to kana ko tare da Allah kana samun maita to shi qur'ani ta kowane gehe yana da amfani wallazina la aminuna amma wa'anda ba su imani da qur'ani fi adanihim waqarun ga su akwai nauyi ai tiqalun fala yasma'una ya an shekara karantawa ba su ji ne wa huwa alaiha amal shi gare sa makauta ne don haka shi yasa tunda ba su ji da ka karanta kawai sai Allah ya sa tsakanin ka da su ba su iya isowa sai dai su yi tsaye amma ba su iya isowa sai dai magana da nesa tun da bai shiga cikin kunnuwansu to Allah maki kaɗai da yi tsakanin karsu wa huwa alaihim amal makauta ne gare su wala ya famu na ba su fahimta ta ulaika yanadawna min makanin ba'idin wadanga za a kira su daga wuri mai nisa ay la yusma wa la yafhamu wanda ba ajin magana ba a fahimta ta ba la yusma wa la yafhamu ma yunada bihi ba aji ba a fahimta abinda ake kira da shi fatara kama alayhi asbabu salbil fahmi dalilai da yawa sun yawa gare su wani bisa ga wani sun yi tarakumi muzahama na dalilan salbul fahmi ɗaya bi fahimta gare su mina wakari ga nauyi ga kunnuwa wato wasiƙal ladi bai abin na wasiƙal da nauyi wato ruhi da nauyi alladi eh, abin na yamsahu as-sam'a wanda ka shahi yamna as-sam'a wanda ka hana kunnuwa sujiya wal ama ga makabta alladi huwa diddul basari wanda shine kishe gani ba su ganin gaskiya to wa bu'dul musafa ga nisan abin nan fadi anil munada munadi wal munada kenan tsakanin mai kira da wanda ake kira wala tanfa isharatun ishara ba ta umani wala sautin kuma murya ba ta kai wala amalun kun babu wani aiki hu wanda za su iya abin nan riskuwa tai wato bihissihim da gabobinsu wala yumkinu irshadahum bil qur'ani don haka bai yiwa a shirya su da qur'ani ma annahu laysa bi awwal kitabin duk da ba shi ne littahi na farko samawi wanda an ka sauka ba hatta yin kara balle ya musu ne amma dai saboda ba su da dalilan fahimta shi yasa ba su fahimta ba Allah ya kare mu wala qad atayna Musa alkitab wala qad atayna Musa alkitaba fakhtulifa fihi ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب saboda darajar sunayenka Allah ka ashe ayyukanmu kuma Allah ka gafarta mana Allah ka yi mana ƙarshe mai kyawu yadda muka haɗuwa wurin ga Allah ka haɗa mu aljanna in kiyama ta yi nan za mu kwana insha Allah bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu algafar tamalan wasu mutane suna fitar da kono kafin a ta idi wasu kuma suna fitar suwa bayan idi wasu kuma kwana biyu kahin sallah shin algafar malam wani ya fi wato wayanda ka yi a kwana biyu kamin sallah ai har kamin kwana uku kamin sallah ana yi suwa amma ba a ba suwa abinda abba su gane ba littafai karatu na sun kaiwo an ka faɗa musu sai dai ba su gane wani karatun yake ba hissuwa aka yin akwai sa'i sa'i aka ba kamin kwana kwana uku kamin sallah ana hissuwa kamar yanzu da a ce abin gada kuka yi kwamitin gana marayi da a ce idala ta yi wannan tunani ta sa wannan cikin wagga matsalar ta kafa kwamitin karɓar kono ta ba da sanarwa cewa kowa ya basuwa don a ƙara a taimaka ma marayi to ba kamin kwana uku kun gani cikin iziya kwana uku kamin a yi sallah to ana hisuwa sai a kai wannan kwamiti shi kuma kwamitin bai rabawa sai su ahiyar sallah amma yana ansa don sha'anin taro bai yi wa ɗaya rana sai an ka ba shi uzuri ya tara tun kamin kwana uku allah ya sa idala ta yi wannan tunani ta kafa irin wannan kwamiti kama wadda ta yi na fata ta amfani addini da shi kwarai to Allah ya sa ga wanga ma ta yi wannan tunani ta kafa kwamitin eh, abin nan kono to shi na suka gani wa'annan da kuka jin suna hisuwa ba mutane aka ba ba wa'anda ka tarawa aka ba amma sai sahin sallah aka bai sannan da wanda ya basu a kame a ta idi da wanda ya basu a bayan an ta idi konin kowa ya yi amma wanda ya basu a kame a ta idi annabi ya ce zakatun makabula zakaci an karba shi in kai sha billahi ladhi la ilaha illa sadaka da wani ya bayo an ansa baka kafara amma wanda ya dawo da idi ya basu a sarkata mina sarakati sadaka ce kila an ansa kila ba ansa amma dai ta doke mai wajibi sai dai kila an ansa kila ba an saba saboda haka ku yi kokari kamin ku ta idi kowan ku ya bada zakate kowan ku ya bada zakate yanzu gama ba ku kamin abin nan ba kai kana iya hisso abin ka gidanka sai ka aji ka kina diyanka nawa ne sai ka rubuta sai ka hisuwa ga buhu guda sai ka aji kakka ba kowa tana babu sa'i sai sahe sallah don kakka samu a bata lokaci sahe sallah na ana cewa an ga wata yau da sahida kana idi sai ka azama yara a kai ma wanda ka kasan ka kai mai in kusa yake in nesa yake ka ba su a su hau kabu kabu tun da asuba a ce a kai mai kamin ka ta idi ya yi ku babbari sai an dawo idi wanda da ya ba su a kamin a ta idi allah ya ansa haka annabi ya faɗi amma wanda ya bari an ka dawo annabi ya ce sadaka ta cikin sadakoki kila a ansa kila ba ansa ba wallahu alam to ku yi kokari kowannen ku zuwan ko aziya umhane ku wato ku bambanta da waɗanda ba su zuwa ku yi kokari tun da wurin ku yadda abin ku sai ku aje cikin buhu ranar sallah tun da wurin ku aza mai kaba kaba ya dauka ya ya kai Allah ya gafarta mana kuma Allah ya gafarta wa marayi Allah gafarta malan mutanen da ke yin tallace-tallace a cikin masallaci da harabar masallaci shi bai da komi Allah gafarta malan a ba a tallace cikin masallaci ba a yi cikin rahabar masallaci sai dai can inda kun haga mai motar na ya aji ko ku ya ce shi aji kaya ne can inda kun haga mai motar na ya aji nan ma haka akwai wani wuri na nan kamata ya ga can gaba ga gina ga can kun ga gina ga can can gaba ta yana mota can ga wata mota ce yana can ga kowa kai kaya ne ta ya aji in tallalai wani da kasir nan ko ga abin nan nan duk ko ina don wancan toilet duk ba masallaci na ba in masallaci na ba a tallacen in ba masallaci na ba can bakin dole din nan ka je ka zaune ka sha kamshi ka sha kamshi kuma ka yi talla har da kasin har da kasin duk ba a yi a talla cikin masallaci komi da komi ba a talla cikin masallaci duk mai kasin din da ka talla cikin masallaci bai arziki bai arziki saboda haka ku masu kasin ku sai zuwa waje kowannen ku samu wuri ya keɓe wanda nan duk kasaɗi ne ana so ne na aka zo a samu kasaɗi sai ya zan kowannen ku ya buɗe wani wuri inda ya zan keɓantacce kasaɗi ne ana iya samu na in an to wajen wa'azi ku samu wurare duk ku keɓe nan bakin masallacin nan duk ku ce inda wa ɗan agaji ya rabe muku shi gehen masallacin nan ya rabe ma kowa ya aje tebiri ne shi aje yaro ne wurin da an taho duk kasaɗin da aka so kana da shi sai a tona asali to kana samun arziki amma in dai ba irin haka ne yawo cikin masallaci ana talla to gaskiya ba arziki kowace irin sana'a ta ku in dai mutum bai bari yan Allah so ya kan mai zata yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta malan mutum ne ya fitar da zakka ya ce amma kada a ba kowa zakkar nan sai yan fati ne shin zakka ce ta yi a'a ba a yin haka nan ko waɗanda mai ba a yin haka nan ai ba fati na ya shirya ba da zakka ba Allah ya shirya Allah ya shirya ba da zakka saboda haka ya faɗi wa'anda aka ba wa'annan da ya ce a ba kawai su za a ba yan fati ne irin su ya ce a ba a ya aje ya ɗebo tashi duke ya keɓe yan fati ne da su amma duke Allah mutanen Allah aka ba ita gaba ai ko yan uwanka kace a keɓe a ba su to laihina laihina kace a ba yan uwanka su kare kuma duk wanda ka hidda zakka ya keɓe yan uwa ne ba ma ka ba yan uwan kaɗai ba ko mai yawa ka ka ba su ka ba sauran jama'a ya dan kai ɗan wuta kake ku karanta iya suna da kyau ku gani saboda haka dukiyarka kaka yin wani kaga dama amma ta Allah wanda ya ce a mai haka na aka yi wanda ya ce a yi haka na aka yi wannan shi'a a matsalolin da ke damun wasu mutane shi yasa sai ka ga mutum ya karye baka san dalilin karewa ta ba ta'addanci ya yi ma Allah Allah shi ko ya saka mai da abin ne da yawa akwai waɗanda na gansu waɗanda ba su ba kowa sai fatin su kuma mahi yawan su su wanda Allah bai kamna mai shi na sai su ce sai mai wannan fati suka ba wai suna ganin suna da kuɗi mahi yawan su dai gaskiya waɗanda na gani kamin su ba wannan abin duk Allah ya kare su waɗanda dai na gani Allah ya kare su sun koma goro ko abin sayi ne amma wasu sun gyara kuma Allah ya kuma dora su to kuma ku yi kokari ku gyara ku bare ma Allah shishigi ga kaya nai dukiyar gataka tana nan baka basuwa ba tashi ya ce shi hadda ita bai baka wannan ba ya ce da shekara ka bai mai abita ya ce ga waɗanda zaka ba baka gudun ka hana musu shi ko ya hana maka ka hana musu shi ko ya hana maka wanda ka ganin ka banna musu sun banna maka rai kana taimakon su sun tuko ka kwaso fatin abin nan mugun faci suke kama ma haka nan kai ku Allah shi ko ya san shina taimaka ma ya ce ka bi faci ne kai ku fatin mutane ne kai ku kaki kai mai laihi kake in ka hana don ayi malahi kai ko hana don kai laihi saboda ka ku bayyana irin haka nan masu kuɗi ku bari irin haka nan masu kuɗi Allah ya taimake mu da mu da kushi mana jagora Allah gafarta malam me yayi hukuncin namiji mai shafa kwalli hukuncin namiji mai shafa kwalli hadu sunna aka ce mu. wato mai sunna annabi shi aka ce mai annabi ka shafa kwalli annabi ka shafa kwalli duk wanda ka shafa kwalli yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma na karanta muku nan wurin ba da dadewa ba cikin sahihu muslim a cikin bayanin sifatai sibobi ne na karanta muku irin wanda ya karan kwalli sannan ya hito don haka inda abin da bai da kyau na bai muku duk abin da annabi muka yi to mu muna gani ne mai kyawu saboda haka shi yasa kun ka ga sabai ne ko ga azumi war haka sha kwalli su bai ko ga azumi sabai ne suna sha kwalli kuma duk na karanta muku har sunan wasu sabai na faɗi masu sha hakwalli Allah ya gafarta mana Allah shi salati da sallama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam